أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله أكبر إن الذين آمنوا lallai waɗanda suka yi imani billahi rabban subhanahu wa ta'ala wa bil islami dina wa bi muhammadin hadiyan wa rasula wa amilu salihat suka yi ayyuka na gargaru suka yi mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsankake ayyukansu ga Allah jalla jalaluhu albishir sayaj'alu lahum rahmanu wudda tabbas Allah ta'ala zai sanya tsaban soyayya a zukatan halittinsa game da waɗannan irin bayan Allah jama'a musulmi bishara ce babba ga duk masu imanin gaskiya da aiki na ba imani a zuci take ko yake idan ka ɗauki zuciyarka ka miƙa ma Allah ka yi imani da ikhlasi ka boya da kyawawan aiki wa yake mallakan zukatan bayi Allah inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabi'i rahmani yuqallibuha kayfa yasha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. ya ce zukatan 'ya'yan adam karankata kaf suna tsakanin yatsu biyu na Allah jalla jalaluhu yana juya ta yadda ya so to in ka ɗauki zuciyarka ka mai da ita ga Allah ka yi imani da Allah ka gasgata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki bisa dabi'ar imani to Allah zai karkato da zukatan halitta bisa soka ka ba da kaɗan an baka mai yawa haka Allah yake baiwarsa haka Allah yake rahamarsa haka Allah yake falalarsa ku dubi wani sahihin hadisi nan wanda abu huraira ya ruwaito shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza ahabba abda da'a jibril fa qala يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يوضأ له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبده دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبجد فلانا فأبجده قال فيبجده جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبجد فلانا فأبجدوه قال فيبجده أهل السماء حتى يوضأ له البغضاء في الأرض Allahu akbar hadisi ne sahihi imamu ahmad ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas idan Allah ya so bawa sai ya kira jibrilu alaihi salam ya ce ya jibrilu wane ina san shi in Allah ya so ka aika gama Iza izaniltu min kalwud da falkulla ayyinun fa kullun ladhi fawqa turabi turabu ka samu yaddan Allah to wane da wane su awa su ame domin duk wanda ke kan ƙasa ƙasa zai koma don ƙasa ya ce ba na son ka ƙaryen shi ma ya ce ba ya son ka kamar yadda hadisin yake nuna sannan Jibril. a ce masa kai ma ka so shi sai mala'ika jibrilu ya so wannan bawa ko baiwa daga nan Allah sai ya ba da umarni jibrilu ya yi shela a sararin samaniya ya kira duk halittar da ke sama inna Allah hibbu fulanan fa Allah na son wani ɗan wani da wance ‘yan wani’ kuma duk halittar da ke sama ku so shi sai Allah ya dasa san wannan bawa a zukatan halittar Allah karankata kaf da ke samaniya fa yuhibbuhu ahlus sama duk halittar sama sai su so shi summa yudau lahul qabul fil ardi daga nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa masa yadda kowa na son gane shi kowa na son yi mu'amala da shi haka ɗabi'ar imani take ka taɓa ganin mutum ba labarin shi kake ji saboda imani shi da taƙawarsa da alhairinsa wanda aka ce maka gashi sai ka je ka ruga da gudu kana ina yi gane shi ma kake so saboda mai Allah ya sa masa kabo imani da aiki na gari wani kuɗi za ka iya sayan wannan ƙauna domin in ka dubi alaƙan ƙauna na ɗan adam ɗabi'i kusan abubuwa uku ke haɗa mu ƙaraba ko? ƙaraba abu na ɗaya ke nan dangantakanka da mutum ɗanka ne sai ka ce kana son ko da a sharari ne ko ba haka ba ka zaunar da shi ka gaya masa baki ka tusa masa fari kai masa nasiha kai irshade shi kai taujihi shi har yanzu ga yana nan a ranka ko bebe ba ɗaya kenan na biyu almasalih idan kun dace akan wata maslaha manufanku akan ta ɗaya ne sai ka ga ɗan siyasa a fatin nan ba wanda yake so sai ɗan siyasan shi kuma komin lalacewanci misali ta haɗa su duniyawiya saboda haka za mu haɗu ne mu cimma mu ta rayuwa sai ka ga ƙauna ta shiga abu na biyu kenan abu na uku sadaka abota amintaka to wannan baka san shi ba bai san ka ba amma da ka gan shi da ma sufansa kawai yanzu da wani zai shigo masallacin nan da sufa duk na imani sai ka ji kana san shi wanda da ba ku taba haduwa a wajen hijiman imani ba rannan kawai sai kawai waya ka gan shi a sahu sai ka ji kana kaunar shi me yasa innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wadda wud tsaban madaran kauna wanda ba yaudara a ciki kuma bai boyewa shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ga mumini ka ji kana son sa ka ce wani ina kaunarka ina son ka kai kuma in an gaya maka haka ka ce ahabbaka Allahu allazi ahabbtani fi Allah ya sa maka Allah ya so ka ya kaunace ka wanda ka so ni saboda shi a ɗaya hannu, sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ta'ala ya ƙiye fushi da bawa sai ya kira jibrilu Ke ya jibrilu ina fushi da wani ka yi fushi da shi ya ce sai jibrilu ya yi yekuwa ya shela a sararin samaniya Allah na fushi da wani ku yi fushi da shi da a ce tsinan ne. mala'ikun nan masu tsarkin baki daga nan jibrilu ya fushi da shi ahalin sun yi fushi da shi fayyubgiduhu ahalis sama sun mayu da ulahul bagaba fil ardi sai kuma a sanya masa ƙi a doron ƙasa kowa na kyaman shi yana fushi da shi bai san shi akasin mumini mai aiki na ƙwarai kenan kafiri ko ja'iri mai mummunan aiki sa sai ka ga wani ya shiga hadarin da ba a taba shiga an fita ba sai Allah ya fidda shi saboda Allah ya sa soyayyarsa kamar yadda na fadi ran sai bukatan kumurci ya gamu wanda zai lakwame ka ya haɗe kai sai ka zo ka zauna a kan shi kana ɗan wasa kana buga kan ya gamo ne haka tuntume ne sai ka zauna ka samu kujera kan nashi da zai sare ka zai ka rinka wasa da shi baka sani ba kana bugawa kuma ka gama bugun shi tas ba zai motsa ba Allah ba zai bashi ikon ya taba ka ba sai dai ya ce Allah kiyaye mana kai Allah ya kare mana kai kana tashi ya ce a sauka lafiya a sauka lafiya a sauka lafiya ka wayo ka dai sai ka ga ka tsalle ka yanka ihu Allah ya kare ka saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace hatta kifi a cikin ruwa za ta dora soyayya gare ka jama'an musulmi shi yasa aka yi amfani sai ya ja'alu lahum rahman domin baka da abin biyan wannan sai dai Allah mai rahama ne ya baka shi rahmaniya ce ta Allah jalla jalaluhu Allah ka amince mana ka ga maji ga kafirai wanda suka walakanta muminai idan mun tuna ayoyin baya to ga irin abin da Allah yake ma masu imani Allah ka amintar da mu fa inna ma فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فإنما حقيقة gaskiyar اللمري كوا يسرناه بلسانك mun sauƙaƙe maka alƙur'anin nan ne da harshenka yani da yaranka yani billugal arabiyya inna anzalnahu qur'anan arabiya? saboda fasahan harshen da zalakar harshen da balagal harshen kuma harshe ne mai ijazi ya haɗu da ijazi don haka alƙur'ani ne arabi ba a jami ba subhanahu ta’ala ya sauƙaƙe alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin tsawon sura ko aya inda mala'ika zai masa wahayi nan take zai ɗauke kuma duk sanda yake so zai karanta shi daidai da yadda mala'ika ya karanta masa إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبئ قرآنه ثم إن علينا بيانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر mu'jiza na alkur'ani sai kaga ɗan shekara goma ko wani abu mai kama da haka ya amma da za a baka littafin ahadari a ce ka haddace sai a yi ta fama ba zai halittu ba domin zancen dan adam ne akwai wahala zancen allah akwai sauki mahakuzin fi sudur ƙwar'an taskira ce don ya ka mana shi ya zantuna sama ya zan wa'azi ولقد يسرنا da zikin? fahal min muddakir sai dai kuma alqur'ani yana da wani abu guda daya komin haddanka in ka walakanta shi zai waki da kai in ka bar shi zai bakka ba kaman zance ne kawai in ka haddace ba sai ka daure shi da karatu kullum in ka kyale shi zai rabu da kai zai rabu da kai litubashshira bihil muttaqin mun sauƙaƙe shi gare ka domin ka yi bishara ga masu taɓawa wanda suka amsa kira suka bi Allah ta'ala suka yi ɗa'a ga manzansa suka saba ma shaidan da ‘yan kazaginsa domin kalmar taƙawa أن يجدك الله حيث أمرك وأن يبقدك حيث نهاك duk inda Allah yake so ka kasance da yadda yake so ka kasance a ganka a nan kuma a haka duk inda Allah bai so ka je kuma da yanayin da bai so ka kasance kada a same ka a haka takawa kenan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi wa tunzira bihi qauman ludda kayi gangadi da alƙur'anin nan ga mutane waɗanda suke masu tsananin kafici da ƙiyayya ga addinin Allah hajjai na ƙarfi ai masa gangadi akwai wuta tana jiran wanda duk ya fajirci kamar yadda aka ce a yi bishara ga mutaƙin akwai aljanna ga duk wanda ya tsara jama'a musulmi wato ɗa'a ga Allah rahama ce in Allah ya zaɓe ka amma ita rayuwar gaba ɗaya ta gaji faranniya da ɗawainiya da walhalhalu to ka wahala ma a kan hanyar Allah ka ci nasara in ka wahala akan shaidan ka taɓe Allah na da hanyarsa shaidan yana da nashi Allah ya ce kai ta du'a'i ihdinas siratal mustaqim wa innaka latahdi ila siratil mustaqim wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun shaidan ta sa hanyar an ce kul kakkabi wala ukutuwa ta shaitan shi habbarin sawunsa yake dan ka taka wai kai ya bace hanyar taka kakka bata hanya to da ka bi da ka ɓata to kuma kamar yadda aka yi bisharan aljanna ga wanda suka bi Allah haka ake gargadi akwai wuta ga wanda suka ke Allah wanne kaga za ka yi Allah ka samu kan da, ga aya ta ƙarshen sura nan wa kama halakana qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza Allahu akbar wa kan kam na qablahum min ƙarni. waɗancan kafirai da suka yi maka maganganu munana alasa muna tare da ayoyi ka gaya masu ba su ne farau ba da yawa al'umma mabambanta a ƙarni daban-daban sun ƙaryata annabawa sun nemi cin zarafinsu mun hallaka su ina dawa? وصمود الذين جابوا صخر بالواد إنا آداوا إرم ذات الإماد فهل ترى لهم من باقية لا سورا أينس إنا فرعون ذو الأوتاد الله يا هدى زيتي الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب أي ألوان العذاب ya ka ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka na madakata bai fasa ba in baka fasa ba in kalman nan da akan ce dan halaska fasa wa kam na qablahum min qarni hal tuhissu minhum min ahad kana jin motsin ɗayansu alkur'ani akwai ijazi kaga kalmar tuhissu ta fi duk kalmar da za ka saka a mafafinta da an ce halittara minhum min ahad ko kusa da wannan kalmar ba ta yi ba domin ihisas shi'ur ne shi'ur kuma kana yi ne a jikin ɗan adam da abubuwa biyar ido kunni hanci nawa kenan baki hannu ko makaho ya taba ta ce wane ne wannan ya shafa ne sai ya ji sufan mutum hassa fa bi anna amamahu insan ko ka gani a'a bawan Allah ina zaka ka wuce kin gan bako ko ka ji ko ko ka ɗanɗana Kada duk kalman ta haɗa ba za ka iya ganinsu ba ko kana iya ganinsu to kana jinsu ko kana jin ƙanshinsu ka san kun shaƙu da mutum ko rigarsa aka kawo sai ka gane rigan shi ta ƙanshin shi kamar yadda ya akub alaihi salam nesa ayami take ya ce la la'aji ri hayusaf laula an tafannidun qalu ya abana innaka lafi da lalikal qadim iska ya bugo har ya ji ƙanshin rigan yusuf kaga shakuwancin ma yana yaro kila matarka ta taɓa rigan ka ta ce wallahi ƙanshinka nake ji a ciki ina gaya muku ala bata ta taba ba ne na gaske yake baki kuke yi to duka waɗannan abubuwa ba wanda za ka iya jin alaman gasu sun wuce sai ambatansu na aliyu na magibo ya ambaci sarakunan zazzau ya ce sun wuce sai ambatansu da masu kudinsu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawarsu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuri yadda sun bari ba ta <laughs> ce wani da in yi hawa haɓa aina kuwa al'ada ya zama haɓar kayan a cewa na yana yaro ai ɗan kwalisa ne sarkin samari jikan shi aka gani aka ce ba ku san kakan shi ba ne ai kakan shi idan ya sa malum malin ya kashe kule wayo Allah na aina huwa altahissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza ko kana jin da wani karamin sauti shine rikza as-sautul khafi kana jin wani dan motsi ko yaya ne nasu akhazahu rabbuka akhza azizun muqtadir ba ko daya Allah mai kamu kamu na karfi akan anne ya mauje su kenan ka yi haƙuri kamar lallashi ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri duk abin da suke aikatawa da munanan zattutukan da suke yi akwai ranar kin dillanci za mu hallaka su kamar yadda muka hallaka waɗanda suka gabace su a kufarukum khairun min ula'ikum am lakum bara'atun fi zubur alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin yau yawma idhin lil mukazzibin wannan ita ce karshen surati maryam alkhairan da ke ciki Allah ka hada mu akai da abinda da aka mana fada Allah ka nisanta mu barin aikata shi ta karantar da mu abubuwa da dama fa'atin daga kissoshi zuwa tauhidin Allah ɗaya ne bai da ta? zuwa kuma ba mai cin nasara ya ƙarko mai kyau ya yi ƙarfe mai kyau sai mai imani da aiki na kwarai na hmm. hmm. hmm. wajibi san juna dole sai fa in ba imani innamal mu'minuna ikhwa haka zal qur'anu qad allamana annama al-ummata umman wa aba kuma mu soma kanmu mu soma ƴan uwanmu abinda muke son mu kanmu alaman kauna ta hakika ke. la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kuma mu zan ɗaya masu taimakon junanmu masalil mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا ta منه أذن تداعى له سائر kuma wasu والسهر misalin muminai di inda muke a wajen ƙaunar juna da jin kan juna da nuna rahama ga juna kamar gangan jiki ɗaya ne lokacin da wata gaba ta sami matsalar rashin lafiya gaba ɗayan gangan jiki sai ya ɗumi zazzabi ya kama shi ido ya kasa bacci amma kana farin ciki fitina ta samu ɗan uwanka kai ba ka da imanin da Allah yake so kana bakin ciki rahama ya zo ga dan uwarka baka samu imanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ba a dan bubuda ga shugabana Allah ka shiryar da mu a gaban mu ga surata taha surata taha sura ce makiya kuma sura ce wadda za ta nuna mana addinin musulunci addini ne mai sauƙi ba a saukar da alkur'ani domin mu wahala ba tana da kyakkyawan alaƙa da surar da ta gabata musamman in ka dubi ƙarken wannan sura aya ta kusa da ƙarke fa inna ma yassarnahu bilisanik litubashshira rabihil almuttaqina watanzira bihi qauman ludda ka kuma dubi aya biyu ta wannan sura ma anzalna alaykal qur'ana litashqa zaka ga alakan na da ƙarfi za a ba mu kissoshi musamman ta annabi Musa domin wata hikima ta Ubangiji da mu'ujizan Kur'ani da in Allah ya kawo mu za mu yi bayani Allah ka amintar da mu بسم الله سورة طه مكية وهي مئة وأربع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى بسم الله الرحمن الرحيم طه harafi ne guda biyu cikin harufan da Allah kan buɗe alƙur'ani da su kaman yadda ya gabata cikakken me ake nufi Allah kawai ya sani ana kalubalantar duk mai musu da alkur'ani da irin waɗannan haruffa aka rubuta shi in ka ce sana'ar ɗan adam ne abin da ɗan adam ya yi ‘yan adam na iya yi bismillah ka kawo kwatankwace shi ƙarya ba mai iya kawowa to a sallama a miƙa wuya a yi aiki da abin da ke cikinsa domin daga Allah ne jalla jalali ta'ala ya ce ma an zarna alaikal ƙur'ana da tashqa ba mu saukar maka da wannan Alkur'ani don ka wahala ya zama maka alaka kai ba kun ga wannan ayar akwai abubuwa da yawa cikinta amma za mu takaita a mahanga kaɗan don mu ci gaba sababin nuzul ana cewa kabirai irin su abu jihar irin su bin mugira da ire-iren su manya-manyan sun wuta waga suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi ma raka illa wa kad ashqaita nafsaka bi hadhihi da'wa da Allah ka hutar da kanka kana wahalar da kanka akan wayo kai kana da'awa ka bari ka huta kai ma kai shagali Allah ya ce taha shi yasa wasu malamai suke cewa suna ne daga cikin sunan nakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba hadisi sahihi da ya kawo wannan akwai wayoyi masu rauni na kau kai ne daga gare su aka ce ma an zanna alaikal qur'ana litashqa mabi da su ba mu saukar maka da alkur'ani don ka wahala ba ɗazu-ɗazu muka ce allah ya sauƙaƙe alkur'ani da yaranka da tubashir bihil muttaqin don kai mamominai bishara amma fajirai fasikai kafirai su kai masu dangadi akwai wutar jahannama mahanga ta farko mu sani addini in ya zo daga Allah yakan zo ya samu mutane ne a kan wata hanya ta rayuwarsu hanyar na ta rayuwa sun riga sun saba da ita sai addini ya ce kaza da kaza da kazan nan da kuka saba kuna son yin shi daga yau ku daina ku daina hani kenan sannan a zarafi guda ya ce kaza da kaza da kaza da kaza dole ku yi shi don abin ya fito fili musulunci ya zo ana cin kasuwan ƙabilanci shi sa larabawa ma'arafin nizama gairar nizamul ƙabila a shirake wal ƙabila tsaban tsantsagwaron ƙabilanci ne ba su da tsari na shugabanci na bicika sai dai tsari na shugabancin 'yan ƙabila kaza ƙabila kaza kuma a abin da bai taka kara ya karya ba sai a shekara arba'in ana yaƙi tsakanin waccan ƙabila da ƙabila kuma in ɗan kabila ya zo ya ga ana faɗa da ɗan kabilarsa. bai tambayan meye dalili zai rufa ma ɗan uwansa ne a yaki ɗayan kuma ko da sun kama hanyar ɓata ne da cuta da zalunci sai ya goyi baya wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tafshid guzayyata amshadu sannan wauta da aiki na jahilci da wawanci alfahari da shi suke yi alala ya ci halan ahadun alaina fa na jihalu fauka jahilin jahilina a shagiya a yi zina a yi alfahari da an a kashe mai rauni a zalince shi a yi alfahari da anyi. addinin musulunci ya zo ya samu waɗannan abubuwa mutum ya auri mata ɗari mace ta yi zina da mata hamsin kafin ta yi aure in ta yi ciki ta haihu sai a tara duk waɗannan mutane hamsin ɗin tana kallon su ɗaya ɗawayen ɗaya mazan da suka yi zina da ita wanda ta san sun fi majuna daidai sai ta ce ga mai ɗan can shi kenan sauran sai su tashi suna kakkaɓe riga shi ne mijin aure ya kullu haka aka same su in miji ya mutu ɗa sai ya gaji matar ya gaji matan uban shi ko kuma ya hana ta aure sai dai a biya shi kaga ta zama haja kayan gado misali nake son na kawo da musulunci ya zo ya ce ba zina duk mazinaci yana jin daɗin aikin da yake yi yana sha'awa ba zai so ka hana shi ba ba zalunci ba saba alkawali ba kaza ba kaza abu ne mai nauyi a wajen mugu sai ka tashi ka yi sallah lokaci kaza sai ka yi azumi lokaci kaza sai ka tsara kaza sai ka yi kaza ba abu ne mai sauƙi ba abun wanda bai da imani saboda haka sai kafirai suka ga ayan ai wahalar da kanshi yake yi kawai ka daina wannan wahalan kuma wai haka ce mu zo mu yi mu zo mu yi akan me a me yasa suka ce haka saboda su ma ai suna bauta ko ba sa yi amma wa suke bauta ma lata da uzama nata da sauran gumaka tasu bautan ta san zuciya ce me ka'idar bauta eh ina kundin da aka ce ga yanda za ku yi ina umarni ina hani ina dole ina haram sai abinda suke so suke yi don haka sai suna ganin wanda ya bi musulunci an hana shi kaza an hana shi kaza an hana shi kaza dole sai ya yi kaza dole sai ya da kudin shi ma a ce sai ya fitar da ɗaya bisa arba'in wannan za mu koma gida wani bawan allah yake ban bayani wani mai kudi ne aka ce ya yi zakka ya yi lissafa abin da zai zakka ya gani sai ce wallahi ba zan iya ba ga dai miliyan kaza a raba matalakawa amma ba zai iya ba da ɗaya bisa arba'in ba Jama'a musulmi sai suka ga cewa to ai kai wahala kake yi ka dawo kawai ka huta to in ka duba mahanga ta biyu mu musulmi mu musulmi muna da gaya da hadafi wancan hadaf din namu target dinmu ba za mu same ta ba sai mun bi ta wannan hanya bautan wane Allah subhanahu wata'ala menene hadafinmu mu samu yaddan Allah ya ba mu gidan aljanna su da suke wannan bautar tasu kawai sun ɗauke ta ne nishaɗi babu gaya babu hadafi saboda haka ashe akwai bambanci nesa ba kusa ba abinda suke ganin wahala ce mu agunmu daɗi ne abinda suke ganin tsanani ne agun musulmi rahama ce don haka in yi sallah sai ka ji hankalin shi ya kwanta in sallah ta kuce masa sai hankalin shi ya tashi saboda imanin akwai sakamako mai kyau ga wanda ya ɗa'a, to kwa raba ni da abinda yake na samu sukuni da nasuwa ku kai ni a abin da ba ni da sukuni da natsuwa a kai haka ba zai yiwu ba sannan an sami tsokana a yau ma ba jiya ba cewa au kamar orientalist kuna sukan yi rubuce-rubuce a wannan fage ta ce to ai ga shi nan ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ma na zargin shi ma an zalna alaikal ƙwar'ana littashka wai zargi ne sai su yi amfani da irin wannan ayoyi a basa wata walla an ja ahul a'ama duk suna rubuce-rubuce a kai la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa sai aka yi nan allon ma na zarge shi sun manta ko kuma son zuciya ya rufe yanan idansu kaddara zargi ne wanda ba zargi ne ba kaddara gyara aka yi masa kaddara duk abin da za ka kaddara wane ne ya gaya masa wa ya zarge shi wa ya gyara masa shi wane ne bawan Allah bawan Allah ya isa ya isa bisa kaddarawa ne bisa kaddarawa ne sannan inda suna da hankali da irin waɗannan ayoyin zai sa su yi imani kamar yaya wane ne manzan Allah ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba ba shi suka ce ana zangi ba wa ke kawo wahayin ne bayani in Allah ya saukarwa ke kawowa ya bayani to saboda Allah wanda bai iya koya abinda aka ce don me kai ba ya yi ƙarya a abin da yake aka yabe shi kila kun fahimce ni ashe hujja ne a kansu ma in dai har za a ce ka yi kaza kuma abin nan ba wai an ce na madalla ba ne ka zo ka ce an ce na yi kaza amma ban yi daidai ba to in ya zo ya faɗi na daidai sai a ce ƙarya ne domin ɗabi'a ta ɗan adam in ba shirya ta Allah ba yana ɓoye aibobinsa ne ba ku gane ba ne kai bari a yi ta ƙwalo-ƙwalo billahin lazi a nan akwai wanda ya ƙarya sai da na rantsi kuna dariya ko ba matsaryacin ne in ya zo gunka zai ce maka shi makaryaci ne me yasa ya koya aibe shi ban san in faɗin nan ne wannan ma muni ne amma ba mu ɗauke shi muni ba za ku zauna da mutum haka faɗa yana ƙoƙarin sai ka ba shi sahun gaba kuma ya je yawo gantali ne wani gantalalle ne ko ba mu sallah da mazinaci eh yana bayyanawa yana cewa shi mazinaci ne me yasa ya boye saboda aibi ne to idan har za ku aibanta wanda ya zo ya bayyana maku halinsa bai ɓoye ba kuma a rubuce duniya ta karanta inda aibi ne ashe mai amana ne mai gaskiya ne kuma wanda ya san mutunci da tsare abubuwa yadda suke wanda yake ma ba haka bane ba haka bane sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi ba sai dan ya zama rahama ga duniya cika, kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamina لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي صلى الله عليه وسلم ba abin da ke masa ciwo fiye da ya ga wani zai shiga wuta bai jin daɗi yana damuwa shi yasa aka ce la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa tausayinsa rahamarsa jin kansa sai ya gaza sukuni sai ya tsamo ka daga wuta da izinin Allah yasa Allah ya yabe shi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai dai wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an as-sirati lanakibun wannan rahamar da Allah ya zuba masa kuma ya tarfa ma waɗanda suka yi imani da shi shi yasa ba sa jin nauyi wajen ɗa'a ga Allah ba sa jin nauyi wajen kira ga Allah ana zagin su ana walakanta su ana jifan su ana cin mutuncin su sun san duk saboda Allah ne suna fatan su zan cikin waɗanda muka karanta ba da daɗewa ba cewa mai, inna lalina amanu wa amilu salihati sai ya ja'alu lahum rahmanu wadda shi yasa mumini ke jura duk wani tsawainiya sannan kalubalen wanda duk bai imani ba wani wahala ne ba yi a ɗabi'a ta rayuwa ko kai imani ko kakkai imani sunanka wahalalle naka kadihun ila rabbika kadaha laqad khalaqnal insana fi kabad tabi'atul haya la tasfu li ahad idza dahikta bakaita wa idza farihta hazinta wa idza wajadta faqatta haka rayuwa take in yau ta washe maka ka bude baki ka dale gobe sai ta gwamutse maka ka hada fuska kaman an gasa laida in yau kai bushasha kai annashuwa gobe sai kai tagumi ka hada kai da gwiwa haka duniya take wa khala'iqud dunya khala'iqu mumisin للظالمين غدا وللفجار طورا تبادلك الصفاء وتارة تلقيك تنكرها من البغضاء haka take kamar karuwa ce yau ita ce gwanakka in ka zo da shi gobe in ba ka zo da shi ba ka zama shi'uninta duniya ce to ka wahalan in ma wahala ce a hanyar da'a ga Allah ka ci riba amma ka wahala a hanyar shedanci ka tsabe Allah ka kiyaye muka kare mu to wannan aya tana ta janmu. muna roƙon Allah ya datar da mu a abin da muka faɗi ka aza mu akan daidai ka hana mu saba maka ka sanya goben mu tafi yau din mu kyau ga mu da rahamarka wa subhanakallahumma